أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطانا وإن كان معه الأنام ضرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديه إلى ملتزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشدة وتر رجب wanda watan rajab shine wata na bakwai a cikin watannin musulunci hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas yayin da ya yi ashirin da hudu ga watan hudu shekara dubu biyu da goma sha bakwai a cikin wannan gari na yawuri wato a kuma wannan ka kebe ƙarƙashin jagorancin babban malaminmu al'allamatu aljalilu al'ubajjalu a shek abubakar asabi na kawai allah ya tsare ne ya tsare shi kamar yadda muka sha maimaita ma uwa wanda suke biye da mu mu ba 'yan tashin hankali ba ne ba 'yan neman rigima ba ne ba 'yan neman fada ba ne mu 'yan neman karatu ne da karantar da shi wannan shi ne ainihin wato aikinmu kawai a wanda suke biye da mu a darussan da muka sha yi kamar yadda kuka ji malam ya faɗi cewa za a gabatar da darasi akan abin da ya shafi sahabban annabi muhammad matsala akan sahabbai idan ka ce za ka tattauna ta to matsala ce da take da faɗin gaske ba za su kirgu ba adadin mujalladatu da malamai suka yi don tattauna rayuwar sahabban annabi muhammad da kuma yadda za a ba sahabban ainihin wato kariya wanda sinimar riga mun san Allah maɗaukakin sarki ya ba su kariya da kai shi zama wanda suka fara zagin sahabban annabi a madina munafakai ne da nassin ƙur'ani Allah ya ce wa'ida da ƙwallazi na amanu ƙalu amanna wa'ida khala ba'azuhum ila ba'adin ƙalu a nu'minu kama amanar sufaha suwa suka fara cewa sahabban annabi wawaye a madina su ne munafakai shi sa munafiki daban sahabin annabi daban ba abin da ya haɗa munafiki da zama sahabi don munafiki ko imani bai da shi ballantana ya zama sahabi shi kuma sahabi idan an faɗa shi ne wanda ya haɗu da annabi muhammad ya yi imani da shi kuma ya mutu akan imani wannan shi ake ce ma sahabi ko da ko da ya yi imani ya yi ridda amma kafin ya bar duniya sai da ya dawo ya gyara domin ana lura da mai mutum ya kare da shi ne ba da mai ya fara ba shi yasa muke cewa Allah ka sa mai kyakkyawan ƙarshe kamar yadda da wasu ba ka wannan muguwar aƙidar daga baya kuma suka zo suka tasibe ta suka ci gaba da yi to dukkan wannan suke kan wannan aƙidar wasu daga ciki za ka ga ƙannanmu ne wasu sawo'inmu ne wasu kuma yannanmu ne wasu ma yanzu Allah ya kiyaye sai kaga wani ba ma yaro bane amma ya ji ya dajimi wannan muguwar aqidar ya fada a cikin ta Allah ya tsare mu ya kuma tsare mana imanin abinda nake so in yi magana a shi mina aisha ce muku yan shi'a kuke zaginta shine abinda nake so in yi magana a kan shi kafin in je inda nake so in je ya kamata musamman wace ce na na'ishan nan wanda suka iya karatu da wasali inda ya kaje islamiyya in kuma Allah ya jarrabe ka tun da ka taso ba ka taɓa zama abinci ba sai na mai shayi to kaga ko ga gashi kana kallo ai makaho ne kaɗai bai ganin wannan ko to ba za ka iya karanta ba to kuma karka kuskura ka shiga kabari ba za ka iya karatun Larasi ba akwai matsala Aisha binta Abi na Siddiq a tamimiyyah ummul mu'minina a cikin littafin siru a alamin nubala na al'imamun zahabi ga shirin shamsuddin abu abdullahi muhammad bin ahmad bin usman bin qaimas az-zahabi al-imam az-zahabi ya rasu hijira na da shekara 748 da ya tashi a cikin sayru a alamin nubala zai ainihin wato tarjama tana na Aisha Allah ya tsara mata yadda da abinda al-imam az-zahabi ya faɗa akan nana na Aisha yace Aisha bint as-siddiq Aisha 'yar gidan Abubakar Siddiq التميمية أم المؤمنين بنت الإمام الصديق الأكبر ير واتو صديقي شو قباوان ديك ببا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليفة النبي محمد amma abun ban mamaki su yan shi'a a aƙidarsu abubakar ba khalifa ba ne kwace kafin in tafi da nisa zan kunna maka maganan wani za ka ji yana faɗa cewa farkon azzalimi a duniya shine abubakar waye baban na aisha khalifatu rasulillahi abubakar abdullahi bin abi quhafa usman bin amir bin am bin kaf bin sa'ad bin tai bin marra bin ka bin al'ai al-quraishiyatu ba quraishiya ce at-tamimiyatu al-makkiyatu an ummul mu'minina zawjatin nabi al-imam az-zahabi yace afqahu nisa'il ummata ala duk wata mata da ta gane addini a duniya ta hanyar ilimi na Aisha na gabanta kowace ce ita kowa ce ce afqahu nisa'il ummati alal itlaq annabi ya bar duniya ya batta tana da shekara sha takwas. sai da ce shekara sittin da takwas tana karantarwa banda karantawa ba abin da take ya ishi na na Aisha alfahari a ce irin su masruk ɗalibanta ne kai uwarka waye ɗalibinta mai ta karantar da mutane watakila taka babar ma karatun ma ba ta da alaƙa da shi matsafiya ce yar buri ce bokaye take bi amma ka kyale ta ka zo kana jirawa mata annabi muhammad wannan mutumin da ake ce masa hassan shahata yana daga cikin mutanen da suka kware suka shahara gurin zagin na na aisha za ka ji maganar da yake faɗa cewa Aisha tsinanniya ce ta harshen Allah da kuma harshen Annabi Muhammad kuma ya ce babanta shi ne farkon azalimi a duniya wanda wannan mutumin bai bar duniya ba sai da ya mutuwa ta wulaƙanta. abun baƙin ciki a cikin ababen da muke nuna ba, wata yar shi'a ta zo karatunmu daga cikin karatuttukanmu a baya ga mutum yana cewa matar annabi muhammad la'anatullahi alaiki ya aisha na ukun ya ce Allah ka tsine mana na aisha gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi amma ba ta kuka ba akan an tsinewa matar annabi Muhammad wace gashi tana kuka saboda ta ga mutanen gari sun jashi a ƙasa ya mutu shine abin da take wa ainihin wato kuka ga maganar da yake ainihin wato haɗa. gashi nan shine asiru kalamil mujrim magana wannan mujrimin ana ce masa hasan shahata akan uwar mu'minina na Aisha dan Misra ne mun faɗi mun nuna a baya irin mutuwar da yi da yadda mutanen gari suka ja shi a ƙasa ya mutu to bari ku ji maganganun da yake faɗa akan nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda da kuma abin da yake faɗa akan babanta sai na Abubakar Allah ya ƙara masa yadda kun san annabi yana kiran da Aisha ce mata Humaira ko a nan kasar zaka ji ma yanzu yara na sama ƴaƴansu in Aisha ce a ce mata me Humaira to shi ne yake cewa kun san ko me yasa ake ce ma Aisha Humaira sai aka fashe da dariya sai ya ce Humaira tasgir ne na Hamir wato su a gurin sai idan sun ce Humaira suna nufin ƴar karamar jaka shi suke nufi da ainihin wato Humaira bari mu ci gaba da dinshi mu ji me yake faɗa عائشة مجموعة على الإسلام رسول an ji ya ce aisha mal'una ala nisanin rasulillah wai aisha tsinanniya ce ta hanyar harshen annabi muhammad haka wannan mujirimin ya faɗa allah ya sa kana jin larasi dan uwa عظيم الذين الذي معناه هو الله عائشة ممنونة على لسان رسول الله وممنونة بنص القرآن مش احنا اللي بنلعنها حبيبي لسنا نحن شفين لعناها الذي لعنها هو الله da aka yace Aisha inanniya ce daga bakin Annabi Muhammad da kuma nassin Qur'ani da haka wanda ya tsine mata Allah ne ya tsine mata da annabi kuma wanda ya ce munafuka ce annabi ne ya faɗa haka yake wannan magana bari mu ci gaba da jin shi الذي معناها هو رسول الله صلى الله عليه واله الذي حكم بنفاقها هو النبي المصطفى يعني واحد ياتي ويقول ابو بكر رضي الله عنه وابو بكر اول ظالم لرسول الله wannan ita ce maganar da ya faɗa ya ce ka iya samun wani kaje yana ce ma abubakar radiyallahu anhu ya ce to abubakar shine farkon azzalimi a duniya haka wannan mutumin gashi nan ya faɗa ɗan misira ne ana ce masa hassan shahata matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labari ya zo min ta hanya ingantacciya wasu daga cikin 'yan shi'an saboda maganar shiri da muke kunnawa Sheikh Usman Dahir Bauchi maganan da ya a kansu suna nan suna ta kokari su ja hankalin yan dariƙa dangane da maganganun da Malam Abubakar Gumi a baya mu wannan ba ma shiga domin tsakanin Malam Abubakar Gumi da Shehu Usman Dahir Bauchi sa'a da sa'a ne suke rigima ko kuwa yasa ba ma shiga mu shehi yana matsayin kaka ne a gurinmu tunda mala abakar goma kaka ne a gurinmu shi yasa kaga ko lokacin da waccan matsala ta faru da ya magana akan shek Abdullahi Balalo ba fitowa ya bai kada wanda ya magana akan shi kaji ko wanda ya fito ya magana akan shi amma mu abin da muke magana shehi ya faɗa ko bai faɗa ba eh ya faɗa ya ce in dai kai musulmin kirki ne to ka nesanta kanka da wanda suke zagin abubakar da umar allah ya ƙara musu yadda wannan shi ne nukuta ta farko aisha allah ya ƙara mata yadda alkunyarta gashi nan ana mata alkunya ana ce mata ummu abdullahi كناها به النبي صلى الله عليه وسلم بابن أختها عبد الله بن الزبير wanda yake mata alkunya da wannan sunar shine annabi Muhammad da ɗan ƴar uwarta Abdullahi bin zubai wannan Abdullahi bin Zubair shi ne ɗan da aka fara haifawa a Madina da aka ji baban shi kuma Zubair bin al'awwa wanda yana daga cikin alasharatu asharatu al biljanna kuma cikin abin da muka nuna muku a baya kunga inda Kumaini yake faɗa ya lissafa da tsalaha da Zubairu da aisha da mu'awiya ya ce gara kannuka da aladu wajen najasa da su Khomeini ya faɗi wannan maganan a cikin littafin shi kitabun tsahara kuma mun nuna muku kuma wani ma yana musu cewa ni bai faɗa ba sai mu nuna mai ga inda ya faɗi wannan maganan a littafin shi kuma ɗan shi'a ne yake tabbatar da cewa ni idan kuna tuhuma ta ina taɓa mutuncin na Aisha. ya ce ai ba ni ba komai ne ma yana taɓa mutuncin na na'isha wannan shi ne na na'isha har duniya tana daga cikin mutanen da Allah ya jarrabe su ba su haihu ba shi kuma dama matsalar bayarwa da hanawa jarrabawa ce daga gurin Allah shi ya sa al'imamu ibn al’ayyam alittafin a littafin shi sabiri wa zahiratu shakirin ya faɗa ya ce idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka jarraba kai in ya hana kama jarraba kai wanda aka ba shi jarraba da aka yi masa a gani zai yi godiya ko ba zai ba wanda aka hana shi a gani zai haƙura ko ba zai haƙura ba a wajen haihuwa Allah ya dara mutane gida hudu ya ce lillahi mulkus samawati ci ardi ya khaliqu ma sha'u. halitta sama da ƙasa ba na kowa ba ne na Allah ne domin shi yake halitta abin da ya ga dama ya habu liman ya ina kan, wani idan Allah ya ga dama ya ba shi ‘ya'ya mata zalla wa ya habu liman ya sha’o dukur wani idan Allah ya ga dama ya ba shi ‘ya'ya maza zalla wuji zawujuhum ko idan Allah ya ga dama ya cakuɗa wa mutum ya ba shi maza ya ba shi mata aluman ya sha waƙi ma wanda Allah ya ga dama ya sa shi bakararre ba zai haihu ba Allah ya ce innahu alimun qadir Allah yana da iko yi haka kuma ya san wanda ya ba maza da mata ya san wanda ya ba maza ya san wanda ya ba mata kuma ya san wanda ya hana idan aka ɗauki ‘ya'ya aka baka jarraba wadda kai kuma Allah ya maka ya gani za ka ɗora yaran a hanya mai kyau ko ba za ka ɗora su ba shine jarrabawa idan Allah kuma ya hana mutum haihuwa jarrabawa da aka yi masa a gani zai haƙura ko ba zai haƙura ba tuna Aisha tana daga cikin mutanen da Allah ya musu wannan jarrabawar kuma ta ci jarrabawa ta mai da al'amura zuwa gurin Allah tarjaman na Aisha ya zo a cikin littattafai da dama na addinin musulunci an haifuna na Aisha a shekara hudu na annabta ta rasu a madina a lokacin shugabancin mu'awiya a ranar talata wato sha bakwai ga watan ainihin wato ramadan wato wasu malamai sun faɗa suka ce tana da shekara ainihin wato tamanin da biyar na na'isha ta yi wasiya cewa abu hurera idan ta rasu ta koma zuwa ga allah ya yi mata sallah kuma haka aka yi mahaifiyar na aisha ita ce Umar ruman bintu amir bin uwaimir bin abdishams bin attab bin udainata alkinaniya nana aisha mahaifinta sai da na abubakar ya yi hijira da ita sannan annabi muhammad ya aure ta gabanin a yi hijira bayan ainihin wato rasuwar na na khadija allah ya ƙara mata yadda wannan ita ce ainihin wato na Aisha waye mijinta annabi Muhammad idan ana alfahari da miji duk duniya ba matan da za su alfahari da miji sama da matan annabi Muhammad domin kowace mata idan ta miƙe za ta yi mijinta kirari idan mata annabi ta miƙe dole ki zauna dan kin san mijinki bai kai na mijinki ina ai ba wai mijinki ba ko a cikin manzannin Allah matar annabi ta miƙe dole ragowar matan manzannin Allah ta zauna ballantana ni da ke da sauran gama gari wannan ita ce wannan ya faru wato kafin hijira da wajen ainihin wato kusan wata ainihin wato goma wasu malamai suka ce wato da shekara ainihin wato biyu annabi ya tare da nana aisha a cikin watan ainihin wato shawwal na isha ta rawaito mana ilimi mai yawa mai albarka daga babanta don kowa ya san babanta ɗalibin annabi muhammad ne kuma mu a aƙidar da muke bauta ma Allah kakka babu wanda ya kai sai da na abubakar daraja a cikin sahabban annabi muhammad su kuma shi a matsalarsu ba wai abubakar ba fa a'a annabawan Allah kakab Ali bin Abi Talib ya fi su daraja in ka cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan ta karɓi ilimi daga umar sannan daga kuma na na fatima allah ya ƙara mata yadda 'yar annabi muhammad da sa'id da hamza bini amur aslami wa jumadata bini wahabin wanda suka fi ruwayar hadisai da yawa ga sunan mutum ainihin wato shida ne a jere akwai abu huraira ne kwamfuta na tattare hadisan annabi muhammad ka je ka bincika ka ga irin zagi da rashin mutunci da 'yan shi'a suke ma abu huraira hadisin da ya rawaito hadisin kuda da annabi ya ce idan kuda ya fada cikin abin shan ɗayanku eh, ku danna shi ku ɗauko shi ku wurgar annabi ya ce ɗaya fiffiken da yake fadawa akwai cuta ɗaya fiffiken da za ku nutsar akwai maganin cutar yan shi'a da sun ta zagin abu huraira suka ce ƙarya ne mayan abinci ne shi sa ya roto hadisin amma yanzu bincike na kimiyya har wannan maganar da nake faɗa muku akwai yadda zazzaki yake yin ta da bakin shi cewa wani mayan abinci yana nufin abu huraira abu hurairan nan fa ko aure bai ba sai da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah sannan ya aure saboda lizimtar annabi Muhammad mutum na farko akwai al'imam abu huraira sannan mutum na biyu akwai amurbi akwai ibn umar mutum na uku akwai anas dan maliku mutum na hudu ita ce na aisha mutum na biyar shine abdullahi dan abbas yanzu ko a najeriya aka ce kai ne mutum na biyar na matsayi a gidan karatu kowa ya san nauyinka ya kai ko bai kai ba to cikin wanda suka fi kowa ruwayar hadisai na na'isha tana cikin mutanen nan guda biyar fa wacce ta ruwaito mana ilimi kuma ita ce ta hudu amma yau kana ji yadda 'yan shi'a suke faɗa suna cewa aishan nan tsinanniya ce a harshen Allah da harshen annabi Muhammad mamakka na da matsala ka kyale matsalolinta ka zo kana dirawa matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama musnad na ainihin wato Aisha da makamantansu da hadisan da Bukhari ya ruwaito da Muslim da hadisan da kowa yake banta da su duk wannan abu ne da ya shafi rayuwar ainihin wato na Aisha wa kana imar aitun baida a jamila mata ce wacce take fara kyakkyawa wa min samma yuqalu laha al daga nan ne ake ce mata mai Alhumaira, amma kun ji wani ɗan iska matsiyaci ya ce wai humaira tasgiri ne na hamir wai jaka ake nufi haka ya faɗa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taɓa auren wata mata budurwa ba a duk matan da ya aura in ba na na aisha ba wala a'lamu fi ummati muhammadin ba wala fil nisa'i mutlaqan imra'atan a'lama minha ba a taɓa sanin wata mata ba mafi karatu a duniya kamar na Aisha Allah ya ƙara mata yadda manaki buha darajojin da na Aisha take da shi yar gidan abubakar siddiqu Allah ya ƙara mata yadda ya tabbata gashi nan a da muslim hadisin abu musa al-ash'ari annabi ya faɗa ya ce kammula minar rijali kafir mazaje da dama sun cika amma walam yakmul minan nisa'i illa asiyatu mar'ati fir'aun wa Maryamu binti imran wa inna fadla aisha ta alin nisa'i ka fadli sarida ala sa'ir ta'am haka annabi ya faɗa ya nuna falalata ya tabbata a Buhari, duk da yanzu sai shi'a ba yadda suka yi da buharin nan ba ƙur'anin ma ba yadda suka yi da shi ba kuma zan baka misali zaka ga wanda suka fi kowa lalacewa gidan karatun ƙur'ani babu kamar su ba abin da suka iya In dai na karatun ƙur'ani amma wajen zagi kan to ƙwararru ne kan sun iya zagi yanzu ga wannan za ka ji inda yake ainihin wato faɗa shi kuma wannan ana ce masa hasanun wato ayyari yanzu da haka ji gashin inda yake faɗa cewa aisha murtadda ya ce wani yake bugo mai waya cewa kuna tuhumar na na na aisha da cewa ta yi zina ya ce to ta ma aikata abin da ya mafi zanen ai ya ce matar da ta riga ta yi ridda ta bar addinin musulunci haka yake faɗa bari ku ji abin da yake faɗa salamun alaikum tafaddal كيف حالك harashi. alhamdulillah eh, ya shara kanar hayar الايه kariman الكريمه. Eh. Eh, أنتم تقولون أن عائشة زانية لا أخي جليل إنا قلنا إن عائشة خرجت على أمير المؤمنين عليه السلام وارتدت عن الدين أما إن وهذا القضية قندي وارتدت عائشة تاي ردة kuma dan shi dan bai da kunya zai ce ka ce mai kafiri shi yana da aqidar mata annabi Muhammad ta yi ridda ta bar musulunci ta zama kafira amma shi yana jin haushi don me zaka ce mai arni don me zaka ce mai kafiri to mu ba cewa muka yi ma ko kafire bane don mu muna muku uzuri mafi yawancin wanda aka saka su cikin aqidan nan kaso goma daga cikin su kaso tara an yi amfani da jahilcin su ne aka saka su cikin aqida mu uzuri muke muku mu muna muku uzuri ba mu zo mu ce a mu muna muku wa'azi ne ku tuba in da wannan aƙidar ana muku rufa rufa da tadlisi kuma karka ce dole ne ba dole bane ka yadda dan akwai waɗanda duk a sai da Allah ya ce wal in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatan in zaka zo wa duk alil kitabi da duk ayoyin duniyar nan ba za su ba alqiblaka ba fir'auna da Allah ya turo annabi Musa ba sai da Allah ya ce wa laqad arayna ayatina kullaha ba amma fa kazzaba wa aba duk wani dalili da za a nuna mai girman Allah sai da aka nuna mai amma yake karya ne ya yi marsisi ya dake ya ɓata rai ya juya baya saboda haka wa'azi ana yin shi ne uzuran aunu zura to wanda ya dake ya saba gurin ya ce mana na Aisha ta yi ridda ta bar musulunci bar za ka ga inda laƙar ja kuma yake so ya karanta ya kasa karanta daga ƙarshe yana kawo uzuri an san fa ƙwaƙwalwa shi ba ta riƙe abubuwa amma kwakwalwar shi ba ta rike abubuwa amma kuma kwakwalwar shi ta rike zagin na na'isha wannan shine gashi inda yake kokarin yayi karatun karatun ya gagara السلام عليكم تفضلوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أين تتصلون؟ يا شيخ من إسبانيا إسبانيا أهلا ومرحبا تفضلوا فأنا أقول لك هذا القرآن العظيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل اعملوا فسيرى الله دون أعمالنا هذا من ناحية من ناحية أخرى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب المعجزات وعنده كرامات ومعجزات وخوارق العادات لا ينكره إلا كافر ثانيا هذا وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كذلك صاحب الكرامات والمعجزات وخوارق العادات لا ينكره إلا معاند مكابر مراوغ هذا واضح هذا ثاني ثالثا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم علينا وبالمؤمنين رؤوف رحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم وفي آية- مقام أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما إن عزيز, عزيز عليه ما إن عنيتم بل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه بلي ما عنيتم بسم الله الرحمن الرحيم آه، فإني حافظتي آه، لا يساعدني بعض الأحيان أغني ya kware gurin ya ce matar annabi ta yarda ayar ma da ya ja ta farko ba daidai ya ja ba لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin yanzu gashi laqad ja'akum kuma yake so ya ta kidawa solo yana maimaita ta ki ta zuwa amma kuma yana cewa matar annabi ta yarda ta bar addinin musulunci wannan misali ne daga cikin wa daga cikin misalai nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda shekarunta lokacin da annabi ya tare da ita gashinin hadisi ya tabbata a bukari annabi ya auri yana aisha wato tushiya khadija ta radiyallahu an ha ƙabla makarajin nabi ila madinati bi salasi ne. kafin annabi ya fita ya tafi madina na khadija ta rasu da shekara uku falabi ta sanate au ƙariban min dalika ya zauna shekara biyu ko kusa da haka wa naka ha aisha ta radiyallahu an annabi ya aure aisha wa hiya bintu sitti sinin tana ai shekara nawa thumma banaha thumma bana biha wa hiya bintu tiski sinin wa makasa indahu tis'a annabi ya tare da ita tana ai shekara tara bayan an zo madina nana aisha gashi nan walaha khasa'ithun kathira lam yashraka ahadun min azwaji tana da keɓantattun abubuwa na daraja wanda wata daga cikin matan annabi Muhammad ba ta yi musharaka da ita ba a wannan matsayin. Abu na farko, annahu sallallahu Alaihi wasallama lam ya zauwa bikiran gairaha, annabi bai taɓa auren wata mata budurwa ba in ba ita ba. Wannan yana daga cikin kasa isu nawa, nana na Aisha Allah ya ƙara mata yadda. Wannan yana daga cikin abin da malamai suke mayar da martani akan na orientalist wanda suke cewa annabi muhammad iyazan billahi cewa mutum ne da yake da kwaɗayi akan mata ya hana matan shi wato al'umma shi su auri mata sama da hudu shi kuma ya zo ya auri mata sama da hudu sai malamai suka ce da wannan shine manafar annabi da ya kamata ya zamanto duk matan shi 'yan mata ya aura amma wace ce kawai budurwa a cikinsu na na'isha abu na biyu daga cikin kasa'isu abinda na na'isha take banta da shi na daraja annaha kuyyirat واختارت الله ورسوله Wa wa kunna تبعا Allah hafi zalika. an ba su zaɓi tsakanin Allah da annabi da gidan lahira ita aka fara neman shawararta kuma ta zaɓa kowa ya sani lokacin da aka je garin madina annabi muhammad an je garin madina ba kuɗi saboda fukara wa Allah ya kira su lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyari fitar da su akai daga gidajensu ka tambayi duk wanda ya taba zuwa umara anan ko ya je aikin haji tafiya daga makka daga madina zuwa makka tafiya ce ta fi kilomita 400 amma haka sahabbai suka shafe ta suka yi ta a ƙasa ba so ɗaya ba a lokacin da ba ma maganan ko keke ballantana mashin ko mota ko jirgin sama ko hanyar ƙasa ba ta da kyau kuma lokacin abin hawa ma jaki raƙumi ba kowa yake da shi ba ba kaman kai bane yanzu da kaji garin nan yama zafi a ganka a tashawa na ina za ka kace to za mu ɗan buɗa ne mu gani sai inda hali ka san garin nan yanzu abin na ga ta ci a'a fitar ma in za ka yi sai ka daidaici ba wanda ke ganin ka ka fice haka suka yi hijira kai in za ka tattaka ka tafi wani guri sai dai ka tattaka saboda wata fa'ida ta mutuwa da za a samu amma ka zo kana ce wanda suka yi wannan wai munafukai ne yanzu kai ne mutumin kirki kai ne mutumin kirki kai ka zo za ka yi addini da aka je garin madina ba ko sisi don girman allah barin tambaye ka an je garin madina ba ko sisi haka Allah ya dinga kiransa a ƙur'ani yana ce musu lil fuqara'il muhajirina talakawan da suka yi hijira wanda fitar da su aka yi daga gidajensu ba dan kuma kuma Allah ya faɗa a suratul hajji yace uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidajensu bi ghairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah sai da ta kai wallahi sai ai wata ɗaya a garin madina sanda aka je ba kuɗi gidan annabi ba a ɗora tukun yadda za a ci abinci ba sai dai a ci dabino kawai a sha ruwa haka ake rayuwa idan yanzu kuna zaune tare da mata babu ta yi haƙuri ran da aka samu me kamata a yi ba sai a rama makura a neta ba to an zo an fara yin yaƙi a farko aka tara ganima ai kaga da tun da babu sun yi haƙuri yanzu tun da ta samu ya kamata a yi mai a ba su a iya su fahimtar kenan suka zo suka ce wa annabi sai dai a ɗibo wannan dukiya a ba su don su ma su yi irin yadda matan masu mulki suke yi wannan abin sai bai ma annabi daɗi ba sai Allah ya saukar da ayoyi ga a cikin suratul azab ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kalman annabi ai daga abu biyu ne imma minan nabuwati ko almak ko minan nabai idan Allah yana so ya kare maka matsayi shine na daka annabi kuma babu wanda Allah yake zaba a cikin mutane a turo mala'ika da sako ya faɗawa wa mutane in dai ba annabi bane sai aka ce kulli azwajika ka faɗawa wa matanka in kuntunna turidina alhayata ad-dunya wa zinataha in dai duniya kuke so da kwalliyarta fata'alaina kuzo umatti kunna in ji ku daɗi wa sirri kunna sarahan Jamila. in sake ku saki mai kyau wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu in kuma kuna son Allah da annabi Muhammad da kuma waddara la'akira Allah sai ce fa inna Laha a addalil muhsanati min kunna ajaran azima ayat da ke gaba ba Allah ya sake faɗa yace ya nisa annabi ba fa inna allaha a'adda lil muhsinati kunna ajran azima Allah yi tattali ga duk wacce ta yi kyakkyawan aiki daga cikin ku zai ba ta lada kuma ladan Allah ya ce masa azim mai girma gashi nan al-Imam Ibn ya kawo wata magana a cikin tafsirin shi wanda ba za mu karanta ta ba harafi da harafi dan za ta ci mana lokaci da wannan matsalar ta faru annabi ya kira na Aisha ya ce ga abin da Allah ya ce amma na baki dama ki je ki shawara da iyayenki ki dawo kafin ki zartar da hukunci na Aisha sai ta ce yanzu akan ka ne sai na shawara da iyayena ta ce wallahi iktartu Allah wa rasulahu wa al na zaɓi Allah da annabi Muhammad da gidan lahira wannan yana daga cikin kususiya nata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ma wannan mata yadda ga ayoyin nan in kana so sai ka je ka bi suratul nisa'i wanda hatta nan gurin a cikin mu akwai rikici tsakanin mu da yan shi'a da mun mun ce matan annabi iyalan shi ne su sun ce a'a matan annabi ba iyalan shi bane kafin sallah na je bauchi mun yi muqabala da wani dan shi'a awa uku da kuma awa biyu muqabalar awa biyar muka yi yasa duk wani wanda zai zai fuffuka fuffuka a'a in kai baka sanna ba ka tambayi a kabira mujirimi ha manyan ku ba wanda bai sanna ba in ba baka taba gani na da ido da ido ba labari yana je ma ba wanda bai sanna ba wallahi kuma muqabala wajen kare matan annaba da sahabbai daga nan in har har gaban Allah in za a je a shirye muke za mu iya wallahi shi yasa yanzu yasa muke cewa in karatu za ku zo ku saurara ku zo ku saurara ba wanda za mu hana shi kar ma ka ba kanka wahala ka sai ka turo wani ya zo dauka yana laɓa laɓe a'a ana gama an jima za ka karatun a facebook da whatsapp yana yawo ba shi kenan ba ai mu ba kungiyar asiri bane da zamu ci wani abu a munafunci a munafunci yanzu nan gurin abu yaki a fili ake yayi an kuma kana da ja ai kana da ikon ka ja ai da kake kuma ka yi karatu ka isa sai ka zo sai ka ja wannan shine to kamar yadda na sha faɗa a iya sani na zuwa yanzu bantan wata matsala da musulmi da shi a aka daidai ba a mu na wanda suke biye da mu na faɗa muku kun ga yanayin yadda suke kalmar shahada ɗaya kenan sannan shika-shikan musuluncinsu daban da na musulmi da kuma rukunin imaninsu hatta yadda ɗari'u da muke da saɓani da su akan matsaloli wanda na tabbatar mun haɗu da su akan matsaloli ya kai casa'in cikin ɗari to da mu da su ba mai saɓani ba akan shika-shikan musulunci da rukunan imani da muka yadda da shi a matsayin rukunan imani da shika-shikan musulunci shi ne da 'yan ɗarika suka yadda da shi kuma na ce duk mai hankali ya san cewa yayin da muka da saɓanin fahimta da mu da 'yan ɗariku akan wasu matsaloli dan girman Allah ka taba ji muna rikici da yan dariƙa akan cewa suna zagin sahabbai saboda mun san zagin sahabbai ba ba ce ta yan dariƙa in ka ga mutum yana zagin sahabbai da rigar dariƙa na rantse da Allah ba dan dariƙa ne. kuma yanzu mu mun san cewa akwai yan ɗariƙun da da rigar dariƙa kuma suna tashi yadda muke difa'i gurin kare matan annabi da sahabbai haka suke to kaga mu zo mu ce kuma ɗan ɗariƙo na zagin sahabbai tsakani da Allah mun ma ɗan ɗariƙa adalci ba mu musa adalci ba to mu irin wannan rashin shi shine ba za mu yi ba eh muna da saɓanin fahimta da su a wani abu amma ba a wannan ba ba shi bane hada mu rikici da su kuma ba ranar da zaka ga mun zo mun ce maka ɗan ɗariƙa yana zagin sahabbai ba za mu yi haka ba domin duk wanda ya zo ya ce yan ɗariƙa na zagin sahabbai to wannan ya ci amana yan dariƙa ya masa shari ba shi a ƙinansu kuma in ka ga wani da rigar yana zagin sahabbai to billahi lari ka tabbatar ba dan dariƙa bane rigar shi a yasa yake cikin yan dariƙa wannan ita ce magana ta adalci wannan ita ce magana ta insafi to yanzu sun ce matan annabi ba ahlul baitin shi bane akan wannan na naje muka buga waccan muqabalar da shi kuma da wannan ayar suka makare wanda duk yanda ya kalli ayoyin da abin da yake gabansu ka kalla ka gani daga aya ta talatin da nawa biyu a daga ya nisa annabi ko lastunna ka ahadin minan nisa'i cewa ya ku matan annabi ba daidai kuke da matan duniya ba ai wannan shi yake nuna da uwata da uwarka in dai mace ba daidai take da matan annabi Muhammad ba ko daidai take Allah ya ce in taqaitunna in dai kuna jin tsoron Allah fala zaana bil qawli kar ku yi maganar da za ta ɗauki hankalin namiji fa ya tsama allazi fi qalbihi maddan wa qulna qawlan ma'rufa sai ya ce musu wa qarna fi buyutikunna ku lura da aya daga ta 32 ku tabbata a cikin gidajenku yanzu nan ba an ambaci kalmar buyuti ba sai ya ce wala tabarrajna tabarruj al al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti yanzu ba kalman buyuti sai da ka fara zuwa ba sannan aka ce me ahlal baiti ko wa yatahhirukum me aka sake zuwa gaba aka ce wa dhukurna ma yutlafi me fi buyutukunna kalman bayti sono aka amfani da shi a cikin wannan a'a so uku ga na farko can wa qarna fi kunna, ko ga na ƙarshe wa dhukurna ma yutlafi fi kunna? sannan ga na tsakiya inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa a halin baiti to shi shi'a sai suka ce wannan kalman ba yadda za a yi matan annaba su shiga ba a halin baiti ne. amma a gida ya yadda mamashi idan da za a zo a yi sallama tana ciki baban benan a ce to waye iyalai shi matar shi ita za ta fara mai fitowa ya yadda baban shi matar shi ita ce iyalin shi amma matar annabi bai yadda cewa iyalin annabi ba ce in ka matsa mun sai su ce ai aluga ne ai aluga ne haka suke faɗa na uku na na'isha Allah ya ƙara mata yadda wato falalolinta da darajojinta da matsayinta na taɓa yin lakta a bauchi da naje akan wace ce na na'isha to yau wannan matar da take da wannan matsayin a cikin addinin musulunci kasancewarta kadai matar annabi muhammad ta cancanci a girmama ta ko ba cancanta ba alfazari an cewa ya ala kulli fannin faddalallahu fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin annabi muhammad matar da ta fito daga gidan annabi darajar ta ba daidai yake da kowace mata ba a duniya shi yasa da Allah ya tashi zai ba annabi kariya ta fuska uku ya bashi kariya ya bashi kariya ta bangaren jikin shi yace ya isar da sakon Allah babu wanda yace ya kashe shi shi yasa daga lokacin da Allah ya saukar da wannan da akwai masu gadi a cikin a gidan annabi yace kowa ya tafi Allah ya alƙawari zai tsare ni ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka من ربك وإن لم تفعل فما ya رسالته والله يعصمك Allah zai kare ka daga mutane sannan ya alƙawari kare annabi ta ɓangaren bayanin da zai akan wannan addini shi yasa da kaji ana haddasa na wani akbara ni wani za a je akan a ce annabi ya faɗa ne sannan ya kare annabi ta ɓangaren matan shi ga malam nan shine malamin mu a akwai sarkin garin nan akwai gwamna akwai koma waye babu wanda ya isa idan ya auri mata ya sake ta ko in ya mutu ya ce kan wani ya aure ta ko akwai wanda ya ta amma annaba Allah ne ya sa doka a kan shi ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahum min ba'dihi abadan kai kun ka isa ka bari ran da zaka mutu ka ce kai ma ka sa doka ka wanda ya aure mata ka ko an ka sake ta ka isa ba lillahi kana sakin ta wani zai lallabo kawai yadda ake ba da labari wata matsala ta faru a wani masallaci liman ya saki ladan ya saki ya saki wata shi liman bai sani ba ya ji ya aure matan ladan ya shigo an daidaita kama ya ce ya ce a haɗa sahu a daidaita ya ce ya za ka ce a haɗa sahu a daidaita bayan ku kuke ɓata sahu a <laughs> shi ya ji aure mai mata ne ya ce ka ce a daidaita sahu bayan ku kuke ɓata ainihin wato sahu wannan shi ne to yanzu cikin misalan da muke bayarwa domin su ɗan shi'a nan ƙin renin wayo ne ya tabbata suna zagin sahabbai amma za su yi maka ba sai wallahi shari ake musu zan nuna maka a nan gurin na hausan za ka ji inda ƙarara wannan malamin nasu na katsina yake tuhumar cewa na na aisha da hausa su suka sa fauzin guba suka ba annabi ya ce mutu Allah ya tsinewa makareci da aka ji inda yake wannan magana shi yasa zaka ga yanzu hankalinsa a tashe yake dan wannan karatun da muke zazzagayawa kuma duk wani mataki da kuke kai koma a kan shi mun sani kawai sai dai mu kyale mutum mun san rayuwar mu da komai namu yana hannun Allah ba kuma abinda mutum zai iya mana sai abinda Allah ya kaddara zai faru babu kuma in wasu suna jin tsoron ku to sai dai wasu yawa ku kun san abin da ya shafi tsoro to mu bai daga cikin ainihin wato ajandar mu in dai akan ku ga maganar da shi wannan na katsinan yake faɗa wanda saboda rashin mutunci ma akwai inda ya kira Habbai ya ce masa NPDP, sunan shi yakubu yahaya haya na katsina to mutanen da ba su ji nauyin faɗan maganganun banza a kan sahabban annabi muhammad ba mu ba zagin su ma muke ba mu dai muna faɗar abin da suke yi ko zagin su muke ai ba zagi muke ba mu dai muna faɗa mu ce to ga abin da suka ci sun ce kaza sun ce kaza shikenan abin da suke karetawa ne inda sun yarda cewa aqidar su shine zagin sahabbai wanda ya ga dama cewa na Aisha tana daga cikin masu ruwayan hadisai ko to hana maganan hadisan da na naisha ta rawaito ga sanan barkatai ana bauta ma Allah ya shi kuma yanzu muka karanta muku aya Allah ya ma annabi alƙawarin zai kare shi ko bai ba idan ya tabbata sun ba annabi guba ya sha ya mutu Allah alƙawarin da ya mai ya cika zai yi Allah ya ma annabi alƙawari ya cika bai yi wa to wannan ita ce aqidar wa'annan ainihin wato mutane. amma inda fitowa kuka yi kuka ce ku aqidar da kuke bauta ma Allah da ita sune zagin sahabbai shikenan sai ku fito ma ku kafa kayan ku zagin karara wanda ya ga zai bi ku sai ya bi ku amma cewa kuka yi bakwai ƙarya ake muku to mu kuma abinda kuka ƙaryata din ne mun san akwai shine muke fito da shi shikenan kawai wannan yana ciki dan haka wannan yana ɗaya daga cikin maganganun da shi yakubu ya hayayi zanzaki ya je gurin maulidi a gurin maulidi don ya yaudaro 'yan ɗariƙo sai ya ce su ba sa zagin sahabbai kuma a zo a yi tsinuwa a yi addu'a duk mai zagin sahabbai Allah ya tsine mai muka ce amin kuma ku ce amin ya ce duk mai zagin matan annabi Muhammad Allah ya tsine mai ashe tsinuwar za ta kama shi ga inda yake faɗa to wannan da yake a gurin maulidi ne da 'yan ɗariƙu ana so a yaudaro wasu yadda za a kai su zuwa ga shi'a yake faɗar wannan magana lokacin da ya koma husainiya wanda daga shi sai su ne sai ga shi kuma yana zagin sahabban saboda aƙida ce da take akwai taƙiya da rufa-rufa da ta dalisi a cikinta ga abin da yake faɗa a nan gurin bari ku ji daga ainihin wato bakinsa Allah ka tsare mu ka tsare mana imaninmu akwai rukunin wanda yake zakin matan annabi to ku zo da ni da ku ki ne ma duk wanda da yadda da annabi ba ki ne ma duk mai zakin zabai mu ki ne mishi ki arziki ne ma duk mai zakin zabai arziki ne ma duk mai zakin maza Allah manzo Allah arziki ne ma duk mai zakin matan manzo Allah to ko wani mutum ne ke nan an ji abin da ya faɗa a nan ai wannan ita ce maganar da ya faɗa to yadda ka ga yayi a nan bai gasa irin wannan raina wayan suke mai yan ɗariƙu ba suke shiga kullum cikinsu da fuska daban in sun koma isu isu kuma fuskar da suke zuwa da ita daban don wannan ya ba su daman yaudaro yan ɗariƙun zuwa ga shi'a mu kuma sun san cewa mun fi ƙarfin su mana irin wannan yaudara sun san wannan mu mun sani mun san sun san mun san wannan to ga inda kuma bayan ya faɗi wannan kuma ya zo yana ainihin wato yin zagin kuma yana yin zagin ainihin wato ƙarara ga inda yake yin ainihin wato zagin ƙarara lokacin da ya samu kanshi a Husainiya. kuma ya اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين ya faɗa a nan gurin ya ce Allah ka tsine ma mu'awiya Allah ka tsine Abu to zai je can gaba inda zaka ji a baya ya faɗa ya ce wa la'anallahu banu umayya qadibatan Allah ka tsine wa banu umayya gabaki baki ɗayansu banu umayyan nan da ya ce Allah ya tsine musu a nan akwai ummu habiba matar annabi muhammad tana cikinsu mutumin da annabi ya ɗauki ‘ya'ya guda biyu ya bashi sai da na usman don haka ake ce masa zunnurai ne wanda mun sani kun sani a aƙidar ku ba kuma yadda cewa annabi yana da ‘ya'ya ba in ba na fatima ba domin kamar yadda na fara bayani duk abin da ka sani a musulunci to saɓaninsa shine shi'anci kaga ba sa daukar azumi da mutane ka aji ko suna dauka suna riga mutane daukan azumi kuma suna riga me da ramadan din ba sa shan ruwa tare da mutane ko suna sha a daular da kake yi ba irin taka suke yi ba tasu daban sallar da kake yi ba irin taka suke yi ba annabi ya bar duniya ya bar sahabbai sama da mutum dubu ɗari da wani abu mu mun ce mutanen kirki ne su suka ɗauki addini suka yada shi ko kuma kun ce anna ne wanda suka rage a addini ba su wuce mutum tara ba duk kafire ne kuma cikin wanda suka kafarta akwai abubakar akwai umar akwai usman wannan ita ce aqidar ku to ku fito kuwa mutane bayanin aqidar ku wanda ga dama zai bi ku ya halika man halaka an bayyana ce wanda zai halaka ya halaka saboda dalili bari mu ƙara sa jin shi Allahumma an awwala zalimin zalama haqqa Muhammadin wa ali Muhammadin wa akhira tabi'in lahu ala zalik zai yi amfani da wani yare za ku ji idan dan shi'a ya ce Allah ka tsine mu awwalu to Abubakar yake ne in ya ce Allah ka tsine wa sani wa yake nufi idan ya ce Allah ka tsine wa salisu wa yake nufi idan ya ce Allah ya tsine wa rabi wa yake nufi a'a suke ne اللهم خذ أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الآن الثانية والثالثة والرابعة da wannan yadda suke yin abin kenan yadda suke yi kenan yanzu zan kunna maka bidiyon shi wancan malamin da aka kashe aka jashi a ƙasa a hasan shahata za ka ji inda yake cewa Allah ka tsinewa matar annabi Muhammad Allah ya tsinewa na na Aisha har sau biyu na ukun ya ce Allah ka tsine mata gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi haka yi sunansa Hassan shahata ɗan misira ne kuma in Allah ya da in kana ɗaya kafin ka bar nan gurin sai na nuna maka daga cikin aƙidun waɗannan mutanen har rana suke warewa ta murna da walima da ranar da na aisha ta mutu ƙware kuwa murna suke yi da walima dangane da ranar da na aisha ta mutu allah ya ƙara mata yadda wannan yana daga ciki allah maɗaukacin sarki ya tsare mai ya tsare mana imaninmu yaya za a yi a ce wannan wai shine addinin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi Muhammad da shi ga maganar da shi wannan hasan shahata din yake faɗa عاوز اعرف الاثنين دول نايمين في بيت الناس الحسن عشان يدفنوا بجوار كبسه تمنعه عايش ويا ده منعته بس ده منعته وركبت البغلة وصاحت ان هذا عربية تطلب مني بيتي ولو عشت تخيلت يا ريت اقتصرت على ذلك ضربت اعمى هل تعرفون ذلك؟ جنازة الإمام الحسن ضربتها بساعة وقالت لا تدخلوا في بيتي من أكرهه لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق شكرا wannan ita ce maganar da yake fara yanzu da an taɓa malamin shi a cika gari yana neman ya kama da a ce yan izala ba sa son zaman lafiya ka kallafa matar da ake ma irin wannan zagin da a ce idan an taɓa mutuncin wani mutum ya halatta mu tashi mu tada rigima to mu ba wai a'a yaƙi za mu tayar mu hargitsa ƙasar ne saboda an taɓa mutuncin wa matar annabi muhammad da raguwar sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu kun ji yadda yake faɗa cewa allah ka tsinewa na na aisha gwargwadon Allah ya لا أكرهه لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق wannan shine wannan shine abinda wannan mutumin yake faɗa Allah ya tsine wa matar Annabi Muhammad wallahi limisli hada yazubul qalbu min kamadin in kana fil qalbi imanun wa islamun saboda irin wannan ne wallahi zuciyar ka sai ta narki in dai akwai imani da musulunci da gaske a cikin ta babu wanda zai babu dan da zai iya dauka ai uwar da ta haife shi irin wannan zagin na tabbatar kuwa duk dan da ya kwana ya tashi a garin yawuri in dai mumini ne shi da nassin qur'ani wallahi uwar shi tafi an tafi matar annabi muhammad tafi uwar shi an kuma da wanda zai mutu na tabbatar wallahi inda annabi yana da rai in aka ce an miƙe alfahari da mazaje kai ka san idan matar annabi ta miƙe ma maka ba za ta miƙe ba ko ta isa amma yau wannan matar ita ake faɗa a ce Allah ya tsine mata tana ji to gashi inda suke yin ainihin wato walima kek zaka ga ana yi cewa ga wannan ɗan shi'a wanda suke ce masa yasir habib shi wannan yasir habib ɗin asalinsa ɗan kuwait ne yanzu kuwait ta kore shi ta kwace nationalitinsa jinsiyarsa takardar zama ɗan ƙasar sai ya koma ingila da zama a wata sallah da ta wuce ba zan manta ba da yake mummuna bibiyar harkoki na satellite tashoshi na satellite muna bibiya muna kallon abin da duniya take ciki lokacin da nan najeriya muke murna sallah ta yi shi kuma sai kafa walima da murna da ranar da nana aisha ta mutu aka gayyato mawaƙa mutum hudu suka yi wa nana aisha zagi na rashin mutunci zagin da mace 'yar iska zaune gari banza a yawuri bai kamata a yi mata ba amma haka suka wa matar annabi muhammad shi da ya tashi zai yi bayani shi malamin nasu ya ce yanzu da nake magana da ku ina tabbatar muku aisha yar gidan siddiku tana wuta kuma zan nuna maka za ka ainihin wato gani ga abin da suke faɗa اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وهاد وأم اللهم العن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهاد وأم الحكم عند أول نيشي الله كتيني أبو بكر ده عمر ده عثمان ده عائشة ده حفصة da mu'awiya da hindu da ummul hakam haka ya fito wannan yana daga cikin mawaƙan da aka yi amfani da su wurin tsinewa matar annabi muhammad idan ana maganan waliyantaka ne da malanta yau idan sayyidi abubakar yana duniya ya miƙe akwai malamin da ya ce sace daga hannu ne akwai shi akwai shi amma saboda a haƙurinmu da muke da shi da tarbiyyar da muka samu gidan addini babban mutum kamar sai na abubakar wanda yanzu a kabari in ka je madina za ka samu ga annabin ga abubakar ɗinnan fa ga umar ɗinnan a kwance guri ɗaya in ka je ba yadda za ka yi dole sai dai ka mutu da baƙin ciki mai jan haushinsu a hasi da homut ina aisha ka an kadu ka mutu da baƙin ciki rayuwar na cikin tashin hankali ba wanda ya isa ya raba annabi da abubakar da umar yadda ka gani su a kwanci a kabari haka za su tashi su je gaban Allah lokacin da annabi zai je kwankwasa kofar aljanna mala'ika ya ce man anta waye kai in ce fa a kulu ana muhammad wallahi lokacin abubakar da umar ne ke biye da shi ko kana so ko baka so haka tsarin na Allah yake tare suka rayu kuma haka Allah ya ajiye su rayuwar barzakiya amma ka ji? gashi nan ana cewa Allah ka tsine musu amma mutane saboda rashin adalci kamar yadda annabi ya faɗa yace satakunu sanawatun qadda'a za ku ga shekaru na yau dara nan gaba yusaddaqu fi halkadib makaryaci ya magana a gaggata shi wa yukaddabu fiha as-sadiq mai gaskiya kuma ya magana a ce ƙarya yake gashi nan muna kallo wanda yake so a zauna lafiya yanzu a nan garin ba labari ya tabbata ba cewa 'yan shi a haffa da wani sarki sun taba duka? eh? ahalin sunna wa ka taba duka nan gari ba mu da yawa ne ba za mu iya rigima ba ne ko ba mu iya rigima ba ko ɗazu na faɗa a gurin karatu na ce dole ne mutane su yi ƙoƙari su koyi da annabi muhammad na ce muna jingina kanmu zuwa ga sunnar annabi ba daidai ba ne mutum koya mana abin da ba daidai ba kan mu ce za mu mayar masa da irin jafa'in da mana domin mun so muke mutane ka gane addini lokacin da mutum ya miƙe ya zagi kai ma ka tashi kai ci gaba da zage-zage ba shi kenan sai a rasa gane waye mai hankalin a cikin ku ba ko kuwa to mai gidan mu annabi muhammad ya koya mana cewa kar ka zamanto kana raddu sayya'a bi sayya'a dan haka ya tabbata hadisin amr dan a lokacin da suka haɗu ya ce ba ni labarin ya siffar annaba take a cikin attaura daga ciki ya ce masa walayi da faƙus sayya abi sayya annabi bai tun kuɗin mummunan abu dawa da mummunan abu kuma kamar yadda muka faɗa muka ce da yawa wanda suke shi annan wasu mu ne wasu mu ne wasu mu ne wasu iyayenmu ne wani sai daga kana da alaƙa da shi ta jini to amma muna yi ne a babin kawai kamar yadda annabi nuhu ya ce wa mutanen shi wala yanfa'ukum nusi nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba in kana Allahu yuridu an yubiyakum ba shi wane ba haushe ke to idan da rabon a sha duka ba ba ta maganin mai in da rabon sai an shiga wutan an tafi layara yadda za ka yi wazi wazin ba zai ba zai amfani ba ga wanda kake amfanin shi kai da kake yi ga wanda kake wa idan an je lahira kai Allah zai tambaye ka ka faɗa in ka ce ka faɗa to kai ka gama naka shi kuma Allah zai tambaye shi ka ji ko baka ji ba shi yasa ba wanda zai shiga wuta kafin ya shiga sai Allah ya sa mala'iku sun tsaye da shi sun tambaye shi sai sun ce masa alam ya atikum nadir wai dan Allah kai baka jana wa'azi bane wallahi sai ya ce qalu bala qad ja'ana nadir eh da gaske ne wallahi mun ji ana ta wa'azi amma fa ka zama na maka ce ƙarya ne shi yasa ta, abu ai ba sai ka je makaranta ka koyo ba duk girman mutum zaka iya jin sai ya magana ka ko ka ce ƙarya ne a cikin sakon ɗaya ka koma ka zauna ko akwai wahala a ciki ba wani wahala amma ka sani ba za ka shiga wuta ba sai an tsaye da kai amma wannan tambaya an ce kai baka jana wa'azi bane ya ce gaskiya mun ji ana ta wa'azi amma mu ce maka karya ne ba mai yadda ba shikenan kawai wannan yana ciki bari mu ci gaba da jin sa اللهم وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على الذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك اللهم لعنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحذا حذوهم وسلك طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعنا لا يخطر على بال أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار abin da ya faɗa kenan ya ce yana so ya tabbatar wa da mutane yau ɗinnan da yake magana aisha 'yar gidan abubakar siddiqu tana wuta amma ɗan shi'a yana nan garin yana tada ƙura su ga kallon da suke wa matar annabi cewa arniya ce yan wutan murtaddiya ta yi ridda ta bar addinin musulunci amma shi yana jin haushi don me zaka ce mai ba musulmi ba matar da ta zauna da annabi a ɗakinsu ne mun nuna ga shi Allah yana faɗa a ɗakinsu ne Allah yake cewa wa zukurna ma yi fi buyuti kunna min ayatin lahimi wal hikima ku tuna ayoyin da ake karantawa da hadisan annabi Muhammad a dakunan ku gashi nan a suratul azab aya ta 34 Allah yana ce musu wa zakurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikima matar da annabi yake kwanciya da ita a gidansa ana saukar da wahayi amma kai ka ce baka yadda da musuluncin ba kuma kai kana so a yadda da naka musulunci a ina ake yin wannan a ba da ake yin wannan ai to wannan yana daga ciki abu na ƙarshe wanda zan ainihin wato nuna cikin abin da waɗannan mutanen suke yi yanzu za ka ga cek walima ne aka zo ya aka rubuta aisha tana ainihin wato cikin wuta aisha finna yanzu za ka gani gashi an rubuta a jikin kit Aisha finnar Aisha finnar Aisha na cikin wuta Aisha ya rubuta ce Aisha ya rubuta ce wannan ita ce aƙidar da ake ta kokari ta hanyar rufa-rufa da tadlisi da munafunci sai an koyawa mata ita ne cikin al'umma shi yasa farkon abin da za a fara ɗora ka a akai shine aƙidar tafiya. da haka wani yana da wannan aƙidar sai kaga in yaje neman aure ya ɓoye, in yana mu'amala da mutane ya ɓoye. mu ba wata mu'amala da zamu mu koya maka mu ɗan izala ne in aure maka je nema in ka ga dama ka ba mu in ba za ka ba mu ba ka rike yarka amma baka isa ba saboda wai mun zo neman yarka mu koya ma aqidar baka isa ba wallahi wannan shine to saboda haka Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu magana ta ƙarshe da zan kunna ba mu kaɗai ba kamar yadda na faɗa hatta shehi ya tabbatar da cewa 'yan shi'a da gaske suna zagawa annabi muhammad sahabbai kuma idan an biyo mu a darasi na gaba ta yi gobe sai na sa maka inda za ka ji ɗaya daga cikinsu yana cewa ariel sharon na isra'ila idan yana da kare karen shi ya fi abubakar da umar so dubu ariel sharon na isra'ila ba kai ba ne to ba ma shi ba a'a ariel sharaɗe in yana da kare to karen shi ya fi abubakar da umar sau nawa shi yasa mutane ba su san aƙi da shi'a ba ne duk yadda kake ganin ɗan shi'a yana girmama kai yana to mutum ne yake mutunta ka amma bai ganin mutuncin ubanka me amfanin girmama da yake ma lenin wayo ne kawai kwanaki lokacin da san mandela ya rasu na ga rubutun da ɗaya daga cikinsu ya a facebook ya ce nassan mandela ɗin nan da ya rasu ya ce wallahi gara shi da abubakar da umar da wannan nassan mandela na south africa da ya mutu akan arnancin shi ya ce wai gara nassan mandela da abubakar da umar wannan ita ce da su to bari mu ji magana da shehi ya faɗa sai ta zama su mai kita muhimmin da ita bayhaqi wanda nuna martaban da Abu Bakar shine kadai Allah ya ambaci cewa shi tayin manzon Allah ne a cikin Al-Qur'ani don haka wajibi ga musulmi su rika jin Abu Bakar din a jika Abu Bakar ya zama ya ji maka uwarka ya ji maka ubanka in kai mu'minin kiki, Umar ya zama ya ji maka uwarka ya ji maka ubanka in kai mu'minin kiki. domin ka tabbata annabi ya fi son abubakar akan ubanka annabi ya fi son abubakar kan umaru akan ubanka annabi ya fi kan umaru akan ubanka to kai musulunci ne wannan magana na faɗi ne kamar har yanzu wani sabon labari ya ita ce magana da shi ya faɗa da aka don masu adalci daga cikin 'yan ɗarigu abu ne da ya bayyana gare su cewa ba wai sharri muke ga 'yan shi'a ba da gaskiya bayyana a ƙidarsu su aƙida ce ta zagin matan annabi da sahabbai kuma mun tabbatar akwai wasu da dama daga cikin 'yan ɗarigu da wannan abin yadda muke faɗa da shi haka su ma suke wa suke faɗa da shi ke sa ba za mu taɓa yin rashin adalci ga 'yan ɗari ba mu ce suna zagin sahabban annabi ko matan annabi wannan ba shi ba ne abin ya haɗa mu saɓani da su wannan magana ce tawa ta adalci da ka duk abin da ka ji mun faɗa na aƙidar wani muka ce maka ya ce to in Allah ya daka biyo mu bashi sai mun fawo maka inda ya faɗa da inda ya ce ɗin da haka su da muka ce sun ce in kuma littattafai kake zo mu baka da shafi da komai shi ma akwai amma sai in ka iya karatu kuma in ka iya karatu ba ne ka iya na hau shi gane kar ka zo musaka karatu ka ce sai mun ma wasani sannan ka iya karanta a da sauranka wannan shi ne. Don haka Allah ka tsare maka tsare mana imanin daga ƙarshe magana ta ƙarshe da zan faɗa wallahi mutane da dama ku shiga taitayinku mutane ba su san hatsarin shi a bane mutum za ka ga zai zo ya girmama kai ya maka ladabin maji a kwali wanda yanzu yake irin wannan firincin akan abubakar da umar da matan annabi muhammad wace girmamawa zai ma kai ya birge ka mutumin da ya wulakanta uwarka da ubanka kuma ya zo ya ce yana mutunta ka ta yaya ai in ka san abin da kake shi yasa kake ganin na sha faɗa na ce idan ka ga mutum yana rarage fa akan matsalar shi a to abu biyu ne abu na farko ko dai jahili ne bai karatu ba inda ake karatu bai da alaka da shi to dole ka wa mutum uzuri da jahilci domin akwai matsala babu babban matsala irin dan bokon da bai karatun addini ba ka ja mai ayoyi da hadisi ya ce maka ya je bulgaria ya je singapore daga nan ya biyo ya saka chicago wai da singapore da chicago da bulgaria su ne fasarar wa'annan ayoyin shi yana ganin kai maka gane mane ba haka ya kamata fasarar ya zama ba abu na biyu in ka ga mutum ya fahimci karatu kowace aƙida yake in dai ba ɗan shi'a ba ne ka ga yana rara gefe a kan matsalar shi'a to ka tabbatar munafiki ne akwai munafunci a zuciyar shi wallahi ba na ukun wa'annan ko dai jahilci ko kuma wa munafunci da haka mu da ba mu da jahilci mun san abin da muke shi ka maka fito maka faɗa mu da ba munafukai ba ne. shi yasa muka fito muke muke faɗa wanda ya ga dama ya goya mana baya wanda ya ga dama kar ya goye bayan mu ai za a je lahira kuma wallahi tallahi kowa a cikin mu sai Allah ya tsayar da shi ya masa tambaya akan haƙƙin Annabi Muhammad kuma wallahi ka san ba haƙƙin Annabi ba ko haƙƙin babanka kaɗai ba ka tafi lahira da shi ba za a wunye lafiya ba da akewa annabi irin wannan zagin a zagi matan shi a zagi abokanan shi ka sa ko wanda yake mara baya saboda shi yana ganin aiko ba komai zai fasa ta yan izala da haka bari ya goya masu wani baya dan ya fasa ta yan izala mu wala ba za ka iya fasa ta ba kuma duk wanda zai zagi kar ya ɗaukar cewa wai zagin da zai zai rage wa sahabbai matsayi a gurin Allah ko zai dawo da su baya ƙarya kake kai kaɗan domin su na gaba ya riga ya yi mai Ya yi gaba ne wannan shi ne. da haka Allah ka tsare maka tsare mana imanin addu'a ta ƙarshe da zai duk mutumin da yake mara ma wannan aƙidar baya ta zagawa annabi abokanai da matansa idan yana da mulki Allah ka karya mulki shi in yana da kuɗi Allah ya karya kuɗin shi duk wani abu da ya yi itimadi da shi a rayuwa Allah ka karya abin kuma Allah ka aji ayaka a kan shi wannan shi ne mu addu'ar da za mu ci gaba da yi don haka da masu mulki da masu kuɗi da duk wanda wanda Allah ya ara masa wata dama ya zama wajibi a kan ku ba da gudunmawa don wannan aƙidar a ga cewa an kau da ita a doron ƙasa domin aƙida ce da ba ta da alaƙa da musulunci ko kusa ko nesa ban ga musuluncin da za a zo a ce ba za a yi musuluncin ba sai an tsine wa matar annabi da abokanan shi ban ga wannan musuluncin ba na haka da zan faɗa na faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuma ina nan a gari yawa kwana biyu da kuka gaba ma nan mun dan fita wajen gari ne yawa da haka kakka ɗauka cewa ko da na ɗan abin nan ina nan an ji ana ta yaɗawa cewa na koma kaduna na makance to na sai ban ma bar garin ba ina nan kar ku ɗauka cewa da na bar gari na ko ina nan kuma Allah ya yi ni lafiya ta lau ya san zan yi gugurmaya da ta ko rashin lafiya ba na yi dan nufe yin shekara ko ciwon kai ban yi ba yi tun da na taso ban taɓa rashin lafiyar da na kwanta asibiti ba ba a taɓa mun ƙarin ruwa ba allura ma da aka man zai iya kirga allurorin da aka mu ashe Allah ya san zan yi fama zan yi gogormaya da mutsi a kane shi yasa yayi na haka dan haka lafiya talau yawa Allah ya samu dace dan haka abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya yafe mana Allah ka ƙara mana san annabi da iyalansa da kuma sahabban shi wannan aƙidar Allah ka sa mutu a kanta ta girmama annabi da mutanen gidan shi da kuma sahabban shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam musa yusuf asadu sunna Allah ya saka ma da alkhairi ya gafarta ma iyaye da kakanni